يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما بارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء بعد كرتم أولا للتافي ميسونا خلق المؤمن خلق المؤمن نا الشيخ دكتور مصطفى مراد بابا مالمي a kulliyatu da'awa a jami'atul azhar mun yi karatuttuka 131 insha Allahu ta'ala yau shine karatu na da 132 muna daren lahadi daren 26 ko da bakwai ne ah. jiya 25 juma'a ko yau muna daren 27 ga watan dulkada hijira annabi sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina alif arba'amiya da arba'in da ɗaya farin faɗi ɗayan kwanwatan ya zo daidai da daren sha tara ga watar bakwai watar yuli miladiya shekara dubu biyu da ashirin cikin me kace eh, talatin ne ta eh, san kana fama da abubuwa guda biyu na farko akwai goranta na biyu kuma akwai zakwaɗin zuwa gida to sai ka rage karatuttuka goma a baya ta'al mala ya ce muna cikin kai kyan hali na talatin da shida hadu haɗin kai wanda tun karatu na ɗari da talatin da talatin da ɗaya yau da na talatin da biyu duk za su zama a cikin wannan bajin haɗin kai za mu ci gaba a shafi na 434 mala ya ce wajte ma'ul kalima ko hada kalma alhamdulillah kafarar lahoyi wadakun haɗin kalma a nan shi ne haɗin kai wa in kana wajiban duk da haɗin kai ya kasance wajibi ne tsakanin musulmai fi kafatil ahwali أتكن دكاً حاليا في كافة الأحوال أتكن دكاً حاليا للي للي صحادة كي والأوقات لو لوكتا إلا سيدي أنه للي شيحد كان أشد وجوباً يأتي ثنن واجبك وأكثر فرضية كما يأتي يوم فرلّا inda muhawalati a'da'il muslimina yayin ƙoƙarin makiya musulmai al-inqibadu ala biladil islam su gama da garin musulunci wato duk da haɗin kai wajibi ne amma wajibcinsa ya fi ƙarfi yayin da makiya suke ƙoƙarin yaƙar ku kaga wannan lokacin lalle lalle a ƙara girman mai haɗin kai kuna fahimtar wannan ah, shaushayi gyara mana kofar yana ɗan ƙara ko ka rage mana cikin an gane ko ya fi zama wajibi sosai a ah, yanzu ai sojoji a barikoki soja yana iya laifi a sashi a gagarin kullum eh, soja yana iya laifi wannan to da wannan soja yana iya laifi a sashi a gagarin an gane ko to amma kai ah, amma a duk lokacin da aka zo yaƙi za a manta da rufe ƙofa mana za a manta da matsalar cikin gida an gane ko ma'ana haɗin kai yana da muhimmanci amma a halin yaƙi hmm, a halin yaƙi an fi son haɗin kan ya zanto ya ƙaru sosai ko da a gari ne akwai misali in akwai rashin jituwa tsakanin wata unguwa da wata unguwa an gane ko to amma kuma in an ce za a kawo farmaki wa garin ai unguwannin da za su haɗa kai su manta da ƙaramin waɗannan matsalolin ko da a siyasance akwai bambanci wata unguwa tana ganin an mata kaza na gatan siyasa wata unguwa tana ganin ba a mata ba to ya zo neman state fa ta duka sai an haɗu a nemi abu to haka musulmai suke zantowa kansu a haɗe a halin yaƙi haɗin kan an fi so ya ƙaru fiye da haka sojojin ƙasa ko da yaushe ana son su samu haɗin kai amma a wajen yaƙi fa haɗin kan ya fi haka don wani enemy zai iya harbe ka ɗan ta'adda zai ɗaga bindiga ya harbe ka sai wani soja ɗan uwanka ya harbe shi wannan kira malai ya ce wa aktaru fardiya ya fi yawan farilla inda muhawalata a'da'il Musulmin al-inqidad ala biladil muslimin wannan magana da mala ya faɗa yana da kyau a gane shi shi yasa malamai suka ce ba ko da yaushe ba bane zaka saki kowane irin magana li kulli maqamin maqal wa li kulli zamanin rijal kowane wuri yana da maganar da ya dace kowane zamani kuma yana da wayanda suka dace da shi yanzu shi wani ya ɗauka yau da za a ɗauko sardauna a sa masa mulke a najeriya zai ji daɗi ba haka ba ne <laughs> duniyar ba irin wancan ba talakawan ba irin wa'annan ba adadin mutanen ba irin wa'ancan ba shi sa kowane zamani da wa'anda suka dace da shi baka su lokacinsu duniya lafiya ido bai budu ba wasu ta'asan babu mutane babu wannan yawan don ka san kowane zamani da nasa salam lokacin da buhari ya mulki ƙasar nan a baya sai su jijjiga ƙasar ba ko yanzu fa da kaga wancan lokacin saurayi ne shi aluran soja na tashi ko ba mulkin farin hula ba ne mulkin soja ne amma yanzu duk motsinka sai 'yan majalisa sun sa kana kama wannan lauyoyi za su shiga kana ɗaukar mataki a cikin himara za su fara haushi <laughs> wannan kira sai wani ce kamar ba shi ba eh zamanin ma ba a wancan zamanin ba to shi ne malai ya ce shi ya sa kowane abu da inda ya dace shi ya sa akwai hadisi in ma akwai makal Allahu ala akwai wani hadisi da ya ce Latu, Kamul, hudud fi biladil kufa bai dace ku je yaki garin kafirai wani ya yi laifi cikin dakaru kuce ce za ku tsira masa haddi a can ba don yawa sai ya gudu sai je shiga musu shi yasa ana cikin yaƙi kai ofisa karkace wannan sojan bai tsara maka ba ba ta sare sare ake ba ana cikin yaƙi don bai tsara maka ba ka ce tafi gadurin ana ta gadurin ne ai in makiya sun kafar maki sojan da yake gadurin ma ne cire da shi za a yi shi ma ya ɗau makami yan an gama yan so a masa afuwa yan so a ce ya koma gadurin to kaga kenan kowane abu da inda ya dace musamman lokacin da ake halin yaƙi haɗin kai ake so irin wannan lokacin ba su an koruwa ne an yanke wa wani soja hukuncin kisa sai dai in ya yi abin da cin amanar aikin ne ya haɗa kai da terrorist amma kai yanzu ana cikin yaƙi wani soja ya ɗanci kuɗi kace sai an ciro shi to yanzu ana ta wani ne ana ta rai ko ana ta abin shi ya sa, ko da yaushe akwai haɗin kai amma yayin matsala haɗa kai ɗin ya daɗa tsanani don da zaran kun buɗe ƙofa sai ɗan ta'adda ya zanto yana da informa a cikin malaita lamma tafaƙamal khilaf Waza da shiqaq lamma ta tafaqama lokacin da ya girma al-khilaf waza da zada ya karu ash-shiqaq sabani alatul al-harb yaqi takunnu waltaqal fariqani ɓangarori biyu suka haɗu to a daidai wannan lokacin wa birragmi didda min hazimati muawiya an fi nasara akan muawiya eh, an fi nasara akan muawiya fi aktari aljaulat a cikin mafi yawan fafatawa tsakanin ɓangaren ali da muawiya an fi yawan nasara akan ɓangaren muawiya waqa'ad yawm safin yakin ranar sifin ya auku waragma ku kuje duk da da ake yaki tsakanin bangaren sayyidina ali da bangaren muawiya tun musulmai ne duk da a wannan lokacin ikhsasu muawiya radiyallahu anhu muawiya ya fi jin bil khatar al muhit ya fi jin hadari ya fi zagaya shi sai ya san sai na ali ya fi sa karfin soji da karfin makamai da kuma mafi yawan jama'a duk da mu'awiya ya san ali ya fi karfinsa suna fafata yakin kuji falam ya kharuj radiyallahu anhu bai fita ba Allah ya kara masa yadda anil haqqil am lil umma game da haƙƙi na gaba ɗaya na al'umma me ake nufi a duk da sai na ali da muawiya ɓangarorin nan biyu suna yaki kowane ɓangare sai da ya toshe yadda kafirai ko makiya ba za su shiga mishi ya yaƙi 'yan uwansa ba sai suka nuna wannan faɗan cikin gida ne ba ma son wani ya shiga mana don duk lokacin da ku ɗaya ne kuke faɗa tsakaninku sai kuka gayyaci kafar kafara ko makiya ta shiga maka to in ta shiga za ta yi maka illa ya ishe misali yadda iraki ta zama a yau yadda libya ta zama a yau don duk wanda za ka zai sake illanta ka ta wani wuri mala ce ku ji yadda bayani yake duk da muawiya ya fi fuskantar hadari falam yakhri radiyallahu anhu Allah ya kara masa yadda bai fita ba anil haƙƙi am game da haƙƙi na gaba ɗaya lil umma ga al'umma muawiya yana da hujjarsa sai na yana da hujjarsa wanda yanzu ba lokacin karanta wayannan bayanan bane amma kana son cikakken bayani karanta littafin al min al kawai Allah ya so ya jarrabi musulmai ne ɓangaren Ali da Muawiya suka yi ta yaƙi wanda kowa yana da hujja sai dai sai na Ali ya fi ƙarfin hujja a ƙa'ida kuma sai a ce bangaren sai na Ali ya yi hadi ya dace yana da lada biyu bangaren Muawiya kuma ya hadi ya kuskure yana da lada ɗaya wanda sun kai matsayin su hadi. kuma da nasri ne dama idan mai iftihadi ya iftihadi ya dace ladansa bai iftihadi ya kuskure ladansa ɗaya duk da lokacin suna yakin in sun ji maki zai kawo farmaki sai su sake kuma su haɗu su gama da makin su kuma zo su ci gaba da na gida haka su kai malai ya ce Ah, mu'awiya ya yi iya ƙoƙarinsa wala min farrik shamla ha bai raba kan al'ummar musulmai na gaba ɗaya duk da yana nuna ɓangarensa yana yaƙi da ɓangaren ali amma fa ɓangaren ali sun fi kusa in za a kwatanta kuma da wasu ƙasashen da suke kafirai au shattitu kalimata ko ya ɗaiɗaita kalmarta bai yi haka ba walam yufarik shamla bai raba kan jama'ar musulmai ba walam yushattil kalimata bai daidaita kalmar ta ba aw yatruka tu'ma bai bar wani abinci ba sahalatun mai saukin ci li hizbi shaytan ga kungiyoyin shaiɗan ba don kasa ana iya samun kungiyoyi kasashe makiya sai su haɗa ku faɗa a kasar in kun nemi agajinsu ko in sun shigo kuma da wuya su fita haka aka yi a afghanistan haka aka yi a iraki har yau har gobe na sojojin amerika suna iraki haka kuma ta zo ta faru a libya in kaga sun zo an gama abu kuma duk inda za su jefa wannan fitinar sai sun ga kuna da wata arziki amma sun ga baku da arziki ba ruwansu da ku ba ruwansu da ku wani arziki ne a cadi sun damu da cadi ne in ba kifi ba <laughs> a gane ba. amma in kuna da arziki ai libya akwai mai iraki akwai mai damu inda akwai mai ko nan za a zo a haɗa ku rikici a kwashi mai in ka ƙasar da ba jijjiga ta ba to ana kwasan man ta yi shiru kuma yawancin man ƙasar <laughs> <laughs> ta hannun su yake tafiya ka yadda ake kasafin ne <laughs> eh, so haka lamari yake Robert Mugabe ya zo ya ta tara tsaye har ya gama nashi ba wani mai a kasar ya kwashe gona kai turawa a yi kaza duk ya kare a murza gashin baki kawai <laughs> ya yi cashar baka amma ba a ɗau makami malam ce faƙar arada malikun rum sarkin rum ya so sarkin rum ya so an yi sahilla ya yi amfani da fursatal harbi daman mai yaƙi almusta'ila wacce take ci baina mu'awiya wa ali radiyallahu anhu yaƙin da wutar yaƙin da yake wakana tsakanin sai na ali da 'yan bangaren sa a gefe guda da kuma ɓangaren mu'awiya da 'yan ɓangarensa a ɗayan gefen sai sarkin romawa ta ture ne ya so ya shiga tsakani ya taimaka ɗaya da makami iya murus da ɗayan sai da ya murus da wani dama haka suke in kun dunkulu ba za a gama da ku sai a taro a shiga maka gama da wanda za da a gama da kai malai ce fa arsala ila muawiya sai sarkin rum ya aika muawiya ya kulu lahu ku ji abin da yake gaya masa kafin ɗauko muku wannan ka je ka dubi hadisi mafi tsawo a riyadus salihin hadisin ka'ab ibn malik inda za ka san kafiri kullum burinsa ya samu matsala kir tsakanin musulmai ya yi amfani da wannan damar ya raba ku lokacin da ka'ab ibn malik bai je yakin tabuka ba shi da wasu mutane guda biyu annabi yanke hukunci kar a musu magana kar a yi mu'amala da su aka yi wajen kwanaki hamsin kabe ce hankalinsa ya tashi garin ya yi masa kunci kamar ba garin da ya sani ba ka ya ce zai sallah tare da annabi amma zai gai da annabi annabi ba zai karba ba zai ta yawo ko kallon shi annabi ba zai ba zai shiga kasuwa yana ta yawo duk wanda ya saba da su zai musu magana sai su kau da kai da zai zo majalisa ya zauna sai a tashi a tafi daidai wannan lokacin rannan kab yana yawo a kasuwa idan na baɗiyun min an baɗi sham maiman ya a tuna bitba'a ya ƙulu man ya dullu ala ka'ab man ya dullu ala ka'ab man ya dullu ala cikin wayanda suke zuwa da kayan abinci attajirai daga sham sai ga wani yana ta ihu a kasuwan yana cewa jama'a wa zai nuna min ka'ab wa zai nuna min ka'ab ka'ab ya ce su nas na lahu ilayya sai mutane suka shiga suna nuna min shi suna nuna masa ne ka'ab ya ce mutum yana zuwa idza risalatun min maliki ghassan sai zuwa shi ka'ab da wasiƙa daga sarkin gassan sarkin gassan din kuma arne ne kaga ya samu kofa kabe yace ina bude wasikar abinda aka rubuta a ciki fa innahu qad balagana anna sahibaka eh, kaza kaza wa lam yaj'alaka Allah dari hawani fal haq bina nuwasika labari ya iso mana mutumin naku mutumin naka Muhammadu ya wulakanta kajjafaka ya watsar da kai ya yanke hulɗa da kai ya hana yan ƙasa da musulmai hulɗa da kai to mu mun san human rights falhaq bina ka zo garinmu nuwasi ka za mu yalwata ka za mu karɓe ka za mu baka arziki za mu baka mukami kare yanzu wannan kofar da ya samu sai shigo barbaran wannan kun fahimci wannan yanzu da yau wani yana so ya kuɗi sai zama sai ya bar musulunci sai ga yayi kuɗi ga lokacin da lokacin ahmad eh, sani ahmad ya riman bakura da ya yanke hannun wani barawo ne ko wata aka yi mata bulala kafin ga cin ai kasar turai sun ɗauke ta sun karrama ta sun yi kaza to ga mutane da yawa da ba a yanke ba a yi musu bulala ba a ɗauke su daidai lokacin da wata 'yar shirin fim na hausa ta yi rawar batsa ta yi rungume-rungume da wani gardi daidai lokacin da musulmai a najeriya suka murza gashin bakinsu daidai wannan lokacin wani katoton ja'iri ya gayyace ta a ƙasar turai ta wasu haka ka saba addini ka birge kab ya ce yana karanta wasiƙar da wani ne sai ce to ai wani ya ƙi da wuni wani zai soka da kwana ka'ab yana karanta wasiƙa sai ce wa hadhihi aidan min al musiba wannan wasiƙar ma shi ma masifa ce wato har ana ga nayi lalace wanda za a yi min tayi in bar musulunci in bar annabi ko koma gare su ai ko za a daka a turmi ne mu muna na a musulunci yace fatayammamtu bi hatta nur fasajjartuha a kasuwar akwai wani mai dafa masa ne waina ne menene sun fura murhu sai ce sai na tunkari murhun wuta, na kona wannan wasiƙa da aka turo na tayin bani mukami kaga su wayanda suka san sahabbai kenan ana so a nuna maka sabani yana shiga tsakani amma suna blocking ta ko ina yadda maki ba zai shiga ciki ya samu wurin zama gindin zama ba to ku ji na muawiya ku na kanku na kabin malik wannan zamanin annabi yana raye ko to bayan rasuwa annabi bayan rasuwa abubakar bayan rasuwar umar bayan rasuwar usman a zamanin khalifancin ali sai na ali suna yaƙi da muawiya to yanzu ga wasiƙar da sarkin rum ya tura wa muawiya ga abin da ya gaya muawiya don ya sani in yayi wa sai na ali wannan tayin ya ga sai na ali yana da ƙarfi a shi ba sai ya nemi agaji ba sai ya duba shi shine ba shi da ƙarfi sai ya biyo ta mu'awiyar. baturen yaman baturen rum kai baturen rum sai ya ce ku ji abin da ya faɗa balagana ma waƙa'a min itida'in alayka min sahibika aliyu min sahibika aliyin ma annaka haqqa bil khilafati minhu fa in shita ba'athna ilayka أصولا أصولا من رجال يعيدون الأمر إليك ويثبتون في الأمر أقدامك ويكونون لك خير جنود وأصدق أنصار هذا بياني yace balagana ya iso mana ma waqa abin da ya faru mene itida'in alaika ta'addancin da Aliyu yake maka ya zo kunnen min ka daga abokinka ali mai suna ali ma annaka tare da kai a haƙƙo bil khilafati minhu kai ka fi dacewa da khalifanci sama da waye aliyu kai ne ya dace ka zama shugaba ba shi ba saboda haka a siyasance mun goyi bayanka fa in shita in ka so ba asna ilaika za mu turo maka ustulan in ka ji haka ustul shi ne tsa'ifatun mina sufunil harabiya wa tijariya duk yana ɗauka wannan ka samu tawagar 'yan kasuwa sun ɗau jirgin ruwa ko tawagar mayaƙa a jirgin ruwa mana za mu turo maka ustulan min rijali jiragen ruwa jiragen ruwa cike da dakaru in ji sarkin ruwa za mu ba ga sojojin kundin bala yu'idun al'amr ilayka za su dawo da al'amarin gare ka za su yaƙi ali sai a dawo da al'amarin gare ka a baka shugabanci wa في الامر ويثبتون في الامر su tabbatar cikin al'amarin adda maka su tabbatar da diddigen ka kai ne ka zama shugaba kaji abin da suka faɗa za su yi irin siyasar da ka ji yanzu yau yake faruwa a duniya hatta za ga shugabannin ƙasashe da amerika ta yi ta hamɓarar da su ta zo tana ta kashe su ɗin da tana da hannu wajen dasa su su turawa ai ko saddam da sun yi amfani da shi lokacin yakin tekun fasha haka suke za su ce kaza kaza kai ne saboda haka ko da shugaba ne afirka ya gaba su taba shi ba to lokacin bai ba ana na ana training din wani ana ga an sa zai fi ka amfani in lokaci ya sai a buge ka ai ko da yanayin siyasar chadi da yake faruwa ai shugaban kasar chadi da ya tashi ya bi yan ta'adda har jeji din ai ya je neman ƙarin ƙarfi ne da makamai don ya ga alamar za a yi amfani da wayancan mayakan a juya da mulkinsa duk shi ne kawai ba wani abu shi yasa ka ga an ga ya shiga jeji wasu suna ga ya jarunta ya kare abincinsa dai kawai da kujerarsa lokacin da boko haram suka addabe mu bai sha faɗin ya san da shekau yake ba sai sha faɗin in an ɗebi kaza an ɗebi kaza ba duk caji ake yi da su ba haka tura wannan suke ai kowannen kwamandar iran da aka kashe a iraƙin nan me sunan shi alƙasimi ko? eh? ƙasin suleimani ai a amerika din su yi amfani da shi ya yi kashe-kashe ya yi kisan kiyashi wa musulmai a suna kasa yi to yanzu an ga ya yi zama jan wuya to ba ta sun kuka kosa sosai sai aka kakkaɓe shi da bakin amerika da bakin iran a kakkaɓe shi har gwamnati iran da bakinsa aka kashe shi karga ji wai iran tana ta surutu Amerika za ta gani to me ta gani ta ga wani abu siyasa ne buladi full ne kawai duk sun tsara tare a kashe kasimi da tun da damar su karen farautar su da ya yi barna inda za ka san kawai buladi full ne ai america iran din ta zo ta harba rokoki a sansanin sojojin amerika a iraki ko to tsammanin ka za su kashe sojan iraki iran ta zauna lafiya ne za su kashe sojan amerika su zauna lafiya ne abin da ya faru waya suka yi suka ce to kasar mu tana zanga-zanga ana cewa mu iran bakin mu ɗaya da amerika duk da bakin mu ɗin ɗaya ne amma ba mu son mu gane don mu riga cin su da bugzil saboda haka a kwashe sojojin mu dan harba wani makamin nukiliya a wurin don kar kasar mu ta ce ba a dau mataki ba kar talakawa kasar to za mu janje to zuwa karfe nawa eh to za a janje karfe kaza sai ku harbo shi yasa ka jabi rauna ta soja ka <laughs> ko da yau duk kawai fulani duk fulani saboda kar ka zo ka ga wai Iran tana wani ihu tana zagi Amerika kasa a ƙasa duk bakin su da kawai su ɗan shi'a ne kawai sai a zuga su a najeriya kuke a kaza kuke ku ɗaga hankalin ƙasar ku don iran ma ba ta shiri da amerika alhali dukkan su tare suke to shi yasa kaga wannan kofar yanzu sarkin romawa ya tura muawiya za mu maka kaza kaza yanzu ko da liberia ka duba a lokacin da aka yi yakin a liberia sojojin najeriya ne suka sha wahalar yakin united nation ta tura sojojinta amma duk sojojin najeriya da suka yi yakin liberia za su gaya maka eh, su sojojin turawa da suka zo a kan ruwa suka tsaya duk wahalar sojojinmu na najeriya ne suka yi sai da aka gama aka yi kaza shugabar kasa ta mace da aka kaɗin kafin ka ce mai turawa na su suka bata escort alhali da bakaken fata ne suka yaki suka eh, yi mata settling din kasar to haka turawan su haka suke wanda kaga George Waya ya zo aka yi zaɓe aka murɗe ba a bashi ba wanda ƙarshe dai wancan ta gama wa'adinta shi yanzu shi yake kai to haka suke malai ya ce to da saƙon nan ya zo wa mu'awiya sarkin rum ya ce zan tura maka dakaru a sojojin ruwa su taya ka yaƙi ka hau kan mulkin ku ji amsar da mu'awiya gaya masa da wani ne sai ce to zalika ma kunna Ya yace wai ku nuna da aka khaira junudin dakarun da zan tura maka za su zanto mafifitan dakaru wa azzaka ansar kuma mafi gaskiyar mataimaka kaga yanzu yana son ya kutsa ya shiga abu to dama haka suke in sun kutsa in kun ba su kofa sun kutsa sai su yi ta barna yanzu ko da yanzu a Najeriya na kowa ya sani fadar boko haram nan kaza kaza ya fi karfin su boko haram din suna da hannu a waje in ba haka ba da za a yi sulhu a kaɗi matan chibok a ina aka yi abu najeriya ne ta jagoranci zama wace kasa eh turai ka ji wasu rasha wasu ka haka ake abu masu gamsu suna can da ka ga yara da sabbin hilos tsare shi ake a leda ka gansu da bindigogi tsare su ake yi ka ana shiga jeji ana ajiye musu abubuwa samanin ka lafiya ne sai kana na kana ta najeriya ami ba sa kokari sun yi sasu yaki da duniya ne <laughs> suna iya kokarin su kana cewa tiwai tiwai tiwai suka je yakin sun sun sani ba karamin yaki ne kawai dai lahola wa wala quwwata illa billahi akwai hannu in ba haka ba za su yadda makamai ba ba za a yi kaza ba ba za a yi kaza ba su ne ƙungiyoyi masu agaji yadda ake ba wa mu farin kayan agaji su ma can har an fi ba su agaji sama da kai a kai musu magunguna a kai musu kaza ai shi tiwa buratai da kwazonsa ya taso ai ba ku lokacin da ma ya ce masu wayanan ƙungiyoyi duk su bar mai duguri ba kafin ka ce mai daga baya ka je ya amai ya lafiya ka kaza ai duniya ce take magana <laughs> abin ba wai izi ba ne duniya ce take magana ka ce shugaban ƙasa ba ya go duk suna yi duniya ce yushiku an ta da alaikum kumul umam ne wani lokaci wasu kawo ku farmakin kun san su wasu ma in ku su kama farmakin ku rasa kamanninsu da ire-iren abubuwa makamanta haka kawai dai duniyar da ya kusa tashi ka ji tsoron Allah kawai ka gyara imanin ta fitina na na fita wata na shiga a sauke manyan hamsoshin sojoji sun gaji sun tare hanyar duk ba shi ba su mini su ma sun yi a baya ba su ma sun a baya eh, abinan eh, wane ne wanda aka gashe shi a jirgin nan a jirgi eh, wanda a jirgi da gwamnan kaduna nan eh to wani babban soja ne suka mutu tare wanda ya yi magana mai zafi a kan tsaro shi ba wani abu na soja ne wani janar na soja ne to yawa a ba shi ma ba ya yi magana ba ya kai labari ne saboda haka su ne matsalolin ba wai wani abu ba ne manya manya abubuwa ne suke faruwa ba irin kananan boko haram da ka sani wanda aka daga musu goron ba wasu yawa sun kare ake da yawa sun kare Allah tsare mana kasarmu da al'ummarmu gaba daya to shine kenan wannan yana tura wa wasikar kuma kafin in ci gaba abin da ya sa ma za ku sake gaskanta irin nan maganganu sau nawa ne za ka iya ka ji amerika kasashen turai ta ce kungiyar kaza ta 'yan ta'adda da tun da ta yi kaza an rike ƙaddarorinta an rike dukiyoyinta an rike kudadenta to kudadenta ɗin idan kai ma san dai akwai karatu a ciki ko ba gaba sai ka ji an rike kudaden isis an rike kudaden kaza tun da sun yi kaza a amma kungiya za ta ce bai kamata a rike kudadenta ba ashe tana da inda kudadenta take kai kawo a kasuwannin duniya ka ka hana su cin kasuwan mirna ka hana su cin kasuwan dambuwa ka hana su cin ce kasuwan nan ga wancan manya manyan kasuwa na international kuma ana yin su haka duniyar take barin ga maka sun san makwancin kowa barin ga maka da suka so kashe usama ba su samu inda yake ba sun samu inda yake sun je sun kashe shi a abu tabab ne ko ina sun je sun kashe shi suka je suka binne shi karkashin ruwa dama ai su suka yi training din Usama ne suka yi amfani da shi a yakin su da Rasha sun suka yi training Usama annan ai ba kwa bane training nasu ne ba training na Saudiya bane ga gidansu a Saudiya ai mutanen kirki ga masallacin su Bin Laden American ne dama kada kai danka turai haka za su yi shi da suka yi amfani da shi kaza kaza shi kenan suka zo suka sake canza tsari aka zo aka fake da ilabin to eh, harin ilabin september wanda hari ne aka kai duk manyan-manyan yahudawan ba su fito aiki ranar ba kuma rana aiki ne kuma rana a sawa harin kawai da wani buladi ful ne za a fake da shi yan an fake da wannan sai eh, a ce shi ko ya ce shi ne shi ke sai a yaƙi afghanistan daga nan kuma sai wasu 'ya'yan musulmai su ma su ce to bari mu koyi sunkuru shi ne duk iskancin ai sai ga wasu bara gurbi su je su koyi sunkuru da suka fake suka ga sun gama kaca-kaca da afghanistan shi kenan sai suka da sunan suna neman usama da suka gama sun gama rusa kasar sai suka je suka ɗauko shi a inda suka ɓoye shi sai suka kashe shi shi kenan fim ne ya ƙare ai yanzu wanda yake active ɗin shekau ɗin ai su turawa sun sani in sun so ɗauko shi bai na lailatin wazo ha na ɗauko shi talaka kuma sai ta tsire-tsire wa shugabanninsa ya rika zage-zage an kai hari katsina an kai hari kaza kaza kaza kawai ka eh, yanzu me yafi kai ka gane in ba farali da nafila ba idan na tsuwa ka duba duniya ba mu zo zama ba kawai matsala ce ba kaɗan ba matsalar eh, irin wannan matsalar eh, tsaron na wani ƙasa ne ba jefa mata ba har yanzu libya akwai tsayen gwamnati ne babu tsayen gwamnati babu tsayen gwamnati ga ta nan ba ta da alƙibla inda za ka gane a ai ko da abinda za a fake maka da su gaddafi da su saddam sai a ce suna mulkin kama karya ba mulkin demokrasi ba a yi wa'adi biyu a sauka ba haka suke faɗa ba to yanzu ai allah ya fara tona asirinsu ƙasar rasha ta ce ba ta san shugaban ƙasar da ya wuce vladimir putin ba yanzu vladimir putin bayan daɗe wadda ya kan kujerar mulkin rasha to yanzu aka an yi wata doka ana zaben jin ra'ayi kuma ma ya yi nasara zai ƙara shekara sha biyar in ya gama kuma akwai wani sha biyar yanzu zai sake mulkin shekara talatin in kuna cewa gaddafi ya daɗe akan mulkin shi da ɗan kama karya iraki ya daɗe shi ne kama karya to na kemarin fa shi ma bai dade ba kaga eh da shi da na cajin to ko shi irinsu ne ko kuma babu ah, babu kafi a ƙasa <laughs> an gani to yanzu inda a ya tono tun da yanzu shugaban ƙasar rasha zai shekara talatin to waye ne za su ce masa ya daɗe kuma akan mulki kan shi gaddafi ya ce musu demokaradiyya shi yana fassara shi da dimu democrat demo din daga dimu ku dawama kras din kursi dawama kan kujerar ka ba dai dan gadara gadara ya ya zama shi ba tarihi saboda haka su ne abin da yake faruwa a duniya jama'a ba yanzu ka bari mana amerika din masu ka zo ka ji sun kawo system da shugaban kasan da ya sun ga wani shugaban kasa mugu da suke ganin zai azabtar da duniya za su yi shekara talatin shi ba su sa musu ido fitin ka samu sai zo da ka gani duniyar ne kawai ba yadda kake tsammani ba kai kana kallon duniya daban duniyar ya fi karfin ilimin ka barin ga maka ko professor ne kai duniyar ne ya fi karfin kwakwalwarka ballantana kai iri na baka karanta komai ba ka zauna a gona kana ta zage-zage ko kana gareji ko kana wajen walda ko kana ɗinki duk ba wannan ba duniya da ya girme kwakwalwar ka barin ga maka ba kun gani ba waye ne ya ɗauka in buhari ya hau kasar ba za ta ceto take ba to ba yadda kake tsammani ba sai a kawo gwamnoni irin buhari talatin da shida a sasuwa najeriya gaba ɗaya sa buhari sai sai kaga gargada akwai fa da yawa wanda suke son su gyara ƙasar ka ya fi karfin su ne ka fara ta nan ya fashe ta can to ya za yi lokacin da gaddafi ya yi wani gadara gadaransa ba daga turan suka hasko shi ba yana wanka tsirara a dakin shi sai mai da hankali Allah samu dace kawai dai in baka nemi aljanna ba ka shiga uku mala ya ce suna tura mu wa nan wasiƙar wala mai taraddar mu'awiya mu'awiya bai yi taraddudi ba wa sarkin rom ɗin bai ma ja ba mai taraddudi bai ta bari nazari mai yiwa mu haɗa kai ba kawai abin da mu'awiya ya yi bai yi taraddudi ba bai ɓata lokaci ba wa ka taba ilai sai ya rubuta masa wasiƙa makanaka ka zauna a ka. sarkin rom bana buƙatar agajinka da sojojinka ka zauna a ka. Allah kan yar aduwa shi ai yana hawa kawai da ya ga gargar yaya ya sayo karnuka daga waje ya kawai ya abu da ya ce a yi shelin ɗin wurin to sun bar shi a daɗe ne Allah gafarta mishi Allah sa ya huta shi da ce ka riƙe su bana buƙatar ku fa wallahi ku jabu na mu'awiyar gaya masa na rantsa da Allah lawwatsa ta shibran da ka taka one feet min ardul islam a ƙasar mu ta musulmai wai don ka taya ni yaƙi kana tako ƙasa na lau ubayi anna ali yanzu yi wasai na ali mu baya mu haɗa ƙarfi da shi ala ka mu yaƙe ka in mun gama mu zo mu ci gaba da namu <laughs> to kaji waɗanda suka fahimci siyasar duniya wala mata dana malikun rumi lokacin da sarkin romawa sarkin romawa ya ce kai bari duk da aka in gwada zuwa ba mamaki in na shigo ya canza ra'ayi da sarkin rum ya matso min ba'du biladin islam kusa da wani daga cikin garukan musulunci wanda yake karkashin ikon muawiya ka taba ilai muawiya sai muawiya rubuta masa wasiƙa yace ji ka fito ko wallahi la illam tantahi wallahi in baka hanu ba la illam tantahi in baka hanu ba wa tarju ila biladika in baka koma garinka ba ya la'in ya tsinanne la afdali hanna zan yi sulhu la afdali hanna wallahi zan yi sulhu ana ni wa ibn ammi da dan uwana da dan baffana ali alaika alayka mu haɗu a kanka wala ukhrijannaka za mu fitar da kai min jami biladika bayan mun kore ka ma kasar da kake mulki za mu kore ka daga ciki wala uziqanna alayka al-ard kuma sai na sa ƙasa ta yi maka kunci bi hubadda, da abinda ta kunsu wa mundu zalika al-hin tun wannan lokacin khafa sai ji tsoro sai sarki romawa wanka shafa sai ya tafi ya ji hanne kun ji yadda siyasar duniya take tun da haka abubuwan take tafiya tun da haka abubuwan take tafiya ko da su sarakuna da kake jin su kisura su kaisar su waye duka turawa ne suke juya su a lokacin sun dade fa suna wahalar da duniya in sun so su ta yi muku fitina in kun so kuma kuna da mai a kasar ku su tona sai suke sai sun shekara biyar ko goma suna ɗibawa in shugaban kasanku ya ƙi dama su suka kawo shi haka ake yi A ah, yi ka irin kasashen nan ka gani mana a ah, za su zo su yi aiki a kan mai ɗin su suke komai amma ba za su ɗebi ɗan ƙasa su yi aikin ba in ka ga sun ɗebi ɗan ƙasa sai ma sun ja sai abu nan amma duk inda za a tsaya a gyara wata na'ura a sarrafa ba za su ganta ba gidajen har wuraren Nijar nan suna irin wani abu da kasashe Afirka ga akwai na'urar da ma in ta ɓaci sai an kai ta turai a gyara sai an kai ta turai a gyara da sauransu don menene yanzu kaga har yau kasashen ba ma iya tace mai da zai ishe mu sai mun kai wani haka suke sun gawurta ne gyaran yana buƙatar lokaci mu kuma talakawan ƙasashen afirka muna da matsala muna son ci yanzu magani yanzu alhali fa ko masara yanzu aka shuka in kana son ya bushe ka niƙa ba zai yi a kwana ɗaya ba <laughs> sai ya watanni eh eh eh kaga shi ma bai isa ba shi shugaban kasa ba bai isa ya jawo wajen maida wajen so kaga kaga kaga saboda haka duniyar ba yadda kake tsammani ba ne ya yi girma <laughs> kuma za ka ji kowane irin kasar akwai irin lalatattu bara gurbin 'yan kasar suna can sama ɗin da su ake abubuwan mala ya ci gaba da cewa wala tsalama kanatul furqa wala ɗalama duk tsawon kanatul furqa in rabuwa ya kasance wa tanazu'u da jayayya ta'asuban lil ara'il usuliyya don ta'asubanci da riko da ra'ayin yan usul wal fiqhiyya da fiqhu amilan ana aiki da su wasu suna aiki da shi min awamilil hadam daga aikin rusarwa wa da'af da rauni wa zul da kaskanci wa taqatul da kashe-kashe wato yana da kyau abinda malamai za su gane duk wani bambancin ra'ayi da za a samu na ilimi na fatawa na usul to a rika taka da shi musamman wannan nasihar ga kasar mu ta Najeriya yanzu akwai lokacin da ake yakin tekun fasha fa a najeriya sai da a lokacin aka ce izala ta rabu biyu akwai saddamawa <laughs> ko ba gaba akwai bushe abu ba a kasar ku ake ba sai ka ji kawai ra'ayinku ya je ya rabu a kai to su ne ire-iren matsalolin da suke faruwa sai ga wani abu ne yadda za ga harkar kwallo a wata ƙasa ya samu ku musu a ƙasar ku to galibi yanzu abin da ke kawo matsaloli yanzu kamar kwanan nan da ke abinda in ka dubi social media ake ta yi an samu su 'yan zafin kai suna cewa su malam jafar ma malamai ne na bidiya ko ba haka ba su dr sani su waye su waye in ka je ka duba wani ya goyi bayan wani a kasar larabawa wani ya za ga malaman da suke azarta ka abu ma ba a najeriya suke a wata ƙasa daban wani ma malami bai san da shi ba to su ne matsalolin da yanzu muke cikin rayu mu ma abu ba namu ba na wata ƙasa sai mu yi dakwanta kawai sai mu zo muna ta yi wanda kuma su turawan suna duba dama wace ƙasa ce mafi girma a afirka najeriya shi yasa ka ga da boko haram ta shiga najeriya sai da afirka ta je ana yin abu duk wasu abubuwa irin wannan shi yasa masu karantarwa masu ilmantarwa masu wa'azaltarwa a riga wa'azi da salo mai kyau ko da kana da wata fahimta kar ka yi ƙoƙarin aza waɗanda suka fahimci fahimtar ka din su ji haushi da kai farmaki ga waɗanda ba su fahimci irin nakan ba su ne abubuwan da yanzu yake abu nan sai an rage zafin kai wani kyamataccen raddi da zagin nan sai an daina yi a rika yi bayani da ilimi ai yanzu ko da eh, yan boko haram nan ai ba wai kawai rana da aka ba su makami ba wata fatawa aka bude musu sai suka haukanta kaza kaza sai aka ce to fatawan nan su su zauna a kai ɗaya bayan sun zauna a kai to su yi ƙoƙari yan najeriya su hau kan fatawar sai suka yi ƙoƙari wasu ga wasu ba su hau ba to tun da wasu ba su hau ba ku yaƙe su ai haka aka kawo to dole sai ka riga sanin ƙasar da kake da al'ummar da kake da duniyar da kake in ba ka fara wani abu da wasa yanzu ko da mamu yusuf za ka tashe shi lokacin da aka za ka masa tayin aƙidar boko haram da za a nuna masa ƙarshen da gajeren wanda za a bindige shi zai yarda ne kawai sai ya runguma musamman kama maka sabon ƙungiya yanzu an daina wannan duk tafiyar da za ka maka sai an aibanta malamanka gaba daya a ce ka bi kar ka karbe shi don damar hikimar aibantawa yanzu da ake cewa su dr sani kaza su dr mansur kaza in ana ganin in an zo da aƙidar da za a zubda jinin su za su yi rabbi su ce kar a shiga ɗalibai na jin maganar su to bari a ɓata maka su ba ga boko ya fara ba su ce su malam jafar malaman gwamnati ne ne sai ka maka wata shuba ba gansa da dbt gwamna dibal alba ba haka ai ake abun su abba aji a ce kaza bayan an bata maka malaman ka daina ganin darajar su sai a ce maka to boko haramun ne siyasa haramun ne to wayannan malaman da za su sai a'a din to an bata su kuma lokacin da suke bata malaman idan malaman sun mai musu martani sai ka ce hasada ne har akwai wanda suke cewa malam jafar yana hasada da muhammad yusuf ne to haka abin ya zo ya gawarta ya zo ya zama bala'i haka ya gawarta ya zo ya zama bala'i to su ne tage din ire-iren wa'annan akidu kuma galibi yahudawa ne suke zama su fara yanzu asalin boko haram ba yusuf ali ne ya kama ba ma muhammad yusuf ba yusuf ali wasu da suke ta eh, ihu mu za mu ba da da tarihin bakwaran ba mu ne a yankin mu ba yusuf ali ne ya zo da ita iyayensa biyu ɗaya ɗan najeriya ɗaya ɗan mauritania su suka yi faɗan tun lokacin kanan ma suka zo kaza kaza kaza kaza ai wuraren 2023 ai akwai faɗan da aka yi da wasu ba su ba da harajin kifi ba a nan za ka ɗauko tarihin annaza yusuf ali ya zo da wannan suka aje muhammad yusuf suka yi kaza kaza akwai malamai matasa a maiduguri tare da su aka yi suka ce ba za su goyi bayan wannan ba shi muhammad yusuf ba mai son shugabanci ne ya karba ana na ana na ai boko haram har zuwa kashe muhammad yusuf na yanka su biyu ai tun lokacin an ka su biyu shekau ai shi a boko haram ai jinjiri ne ai yaushe ya zo lokacin da aka yi na gaske ma an san shi ne a san shi ba sai daga baya da ya taso ba san ta ina ma ya taso ba don bai taɓa yin sunnar ba ma sai amma yusuf ko daga shi'a ya zo aka zo aka yi abin da aka yi abin shi kenan suka zo suka sa amma yusuf cewa zama a gari haramun ne tunda ana munkara dole a yi hijira ya ba su wani gonansa suka je suka ce tsora shi ma ya zo sai ce shi yana da iyalai sai an masa gini a jeji sai aka dan yi wasu watanni sai aka ci an gama ginin ya je sai bai ga ginin ba sai da ɗakin ledodi da sauransu sai ce shi fa ba zai zo na jejin na haka ba ya dawo shi da sai suka rubuta masa wasiƙa suka ce to shi ma kafiri ne ai tun lokacin su rabu biyu wannan wasiƙu da suka yi ta rubuta masa suka yi ta kazan su ya adana lokacin da aka yi fada kan harajin kifi a kanan maɗin nan lokacin muhammad yusuf yana umara yan sandan interpol suka aka ce su kamo shi to wannan wasiƙun da aka yi ta tura masa na bai yi hijira ba ya kafarta ɗin su ya nuna wa hukuma cewa baya alaƙa da su tunda sun kafirta da shi daga baya ya zo ya da ya ci gaba da rayuwar shi to lokacin da aka yi fada da su sojoji suka kashe da kashewa saura ai sun yi dutsen menene goza to waɗancan da suka je suka hau kan dutsen su da asalin boko haram masu zafi to su a lokacin da suka ga shekau yana da ɗan farfar sai suka ce shi ɗin munafiki ne Muhammad Yusuf kuma shi kafiri ne ai su duk wayannan lokaloli ne a tafiyar ma ai su kananan kwari ne akwai asalin ogogin a sama so a wajen su ai Muhammad Yusuf mai son duniya ne shi da zai hau siyana yana nan a railway a Maiduguri yana shan faro yana cin kaji yayi bulbul zamanin ka in ba don gagara yi ba shekau zai koma jeji ne <laughs> saboda haka duk abubuwa ne su ma suna da kakanninsu a kai ba abu ya zo ai girme su ba bangaren yan abu waye bagdadi bangaren wane ne bangaren wane ne ah, wannan yaron mamanur din tuntuni sun kashe ba mamanur yaro ne karami ba lokacin da ake abubuwa mamuna na maiduguri ba karami yaro ba ba bole yake ba yau da aka zo aka fara abun abun ya girme shi su yi su fa boko na asambiza ma fa su ma fa ana musu fashi fa asambizan ma ana musu fashi ana musu fashi lokacin da su mamannin su ga balle ai shekau ya ajiye su baya ba su security yadda su ma ba in sun zo sun kawo farmakin su ma na kai farmaki akan iyalansu ba hatta su in ma shekau na ƙarya din ko da gaskiya hatta su ba san iyakan wannan abun babarin ga masu kawai dai abun a zauna yi salati ne ta addu'a kawai har yanzu boko haram ba ta kare ba wani ɗin sanata kana ihu za ka shiga jeji mana kai ai kai ka su abu da yake ciki wanda jejin sambizan nan aka ce har ina eh, ina kasar su eh, asalin kasar su obama nan har kenya ba. akwai inda da rana ne ma fa sai ka kunna wuta saboda haka wannan ba abu nan ne, kawai dai kowa zai ta kamfen da da abun kawai amma dai kawai ya abun da zai yi kamar dujjal ne sai mai shi ya zo ya kashe shi <laughs> wannan kira shi yasa aka abubuwan suka yi ta tafiya na boko ai lokacin da aka kashe malam jafar ai muhammad yusuf yana rike da kashe shi da kwana ɗaya washe gari muna wurin mun je mu yi ta'aziyya kafin mu bar cikin kano har ah, a fan shekara an kawo farmaki wasu akan raƙuma to alal aƙalli in daga caji suka zo an fake a sun zo ɗaukan fansa an kashe malam jafar ne a wani abu a haka to kwana ɗaya suka yi tafiya da raƙuma har suka iso nan kawai dai wasu abubuwa ne kawai aka haɗa aka yi aka saboda haka matsaloli ne babba kawai dai kowa ya ta bayani ne amma ya girbi duk abin da kake faɗa kuma haɗe dama dama annabi ce in kiyama in duniya zo ƙarshe ta zai riƙa zuwa kawai sai abin da Allah yi to shi yasa sai mala ya ce ah, shi yasa kenan yanzu abin da nake faɗa ɗaliban ilimi da masu karantarwa a daina tusa mutane gaba da ƙin juna a tusa musu ilimi da karatu da karantarwa da wa'azantarwa bisa hikima a ah, duk yadda kake da bambanci da musulmi a wannan ɗan ɗariƙa wannan ɗan kaza wani aibanta wannan a rage shi a yi karatu a karantar abinda ya bambanta ka da wani bai fiya sun hannu ba abinda ya haɗa ku sun fi yawa kuma kiyamar fa sikeli ne kawai lada ne in fi zunubi ka ya zama ɗan aljanna kana iya zuwa kana kushe wani ba aiki mai kyau kake yi ba to wannan abin shi ya dace mu duba ai mun ga da matsalolin tsaro ya same mu har da ƴan uwanmu kiristoci da muke zaune mun haɗa kai muna tsaro muna masallaci suna gadin suna coci muna gadin su to wannan bai ishe ka karatu ba ishe ka karatu tun suna cewa mu ne muke yin abu lokacin da ake faɗan boko haram mu ko muna cewa kan ne duk ba mu yi ba ne muna cewa su ne suna cewa mu ne daga baya fa muka zo muka ce atun fi hadin muna tunguda mu suna tunguda mana ba shine mafita ba kai mu hada kai kawai mu yi kato da gora mu yi kaza ba sai muka samu sauki ba sarkin juna baya magani kawai a hada yi maganin abu wannan kenan kuma kana ganin matsalar tsaro da take je a ƙasar nan akwai wayanda ma kuma da gangan za su yi don su bata wani duk akwai wayan abubuwan akwai wayan abubuwan a wasu sojoji za su yi ritaya wasu kaza wasu kaza wasu kaza ya ba a fito da wannan ba sai da aka ce kwana na an matsa yaran na ajeji wata farfaganda ɗan ta'adda ma sai je su sa a tsakaninku Ya ce to a yi kaza a yi kaza to ba mamaki wanda yake kai yana matsa musu sai su tada ƙura saboda haka wasu abubuwan farfagandar ma daga sansanin 'yan ta'addan zai zo mu ba mu sani ba ah, wani abu ba giyan ba ne a ɗaki sai a zo na tsara komai a zo na tsara komai wasu sojoji za su gudu to ga sojoji ga matasa nema ma suke ta yi ba sa samu <laughs> nema suke ta yi ba sa samu ya sa wannan jarida ya ce to mai yiwa ko wayanda suke gudun dama ƴaƴan talaka suna zuwa jefa din su sha wahala sai a cire list din su ko a kawo ƴaƴan manya su dan ba su suka yi guje-gujen ba ba su suka yi training din ba shi yasa ya je kaga sun saba cin indomin da kwai sai su gudu mu tsaya na abu na mun faɗa na daidai Allah samu tare al'ada kuskure ko kuma tuntuɓe insha Allah ya ce mana سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك